sabke nauyin da ya rataya a wuyan gwamnatin jihar sokoto game da batun kudaden karatun ɗalibanta da ke jami'ar abdulmumuni jofo tare da ƙoƙarin tantance zahirin halin da ɗaliban jihar ke ciki a kan yanayin rayuwa da na karatunsu na daga cikin manyan dalilan zuwan wannan tawaga a jami'ar ta yamai kamar yadda shugaban hukumar tallafawa ɗalibai ta jihar sokoto altine shehu kajeji ya bayyana wa muryar amurka ga mun niyami domin mu ga ɗalibanmu mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda gwamnati ta ɗauki da ƙaule za ta yara abin da ya kama kenan admumini university kuma mun zo mun ga ɗaliban mu alhamdulillahi mu ko mun biya duk kuɗin da ake biya ga wannan shekara akan ɗalibanmu mu kama yanzu na ce su tabbatar da sun tsara mini dudduka wani ci gaba da wata matsala da kowane yaro muke da shi kuma ina zuwa abinda suka fara bani kenan na diba na ga cewa duk ɗaliban ba su da wata matsala ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin al'ummomin Najeriya da Nijar musamman akan iyakokin ƙasashen biyu na daga cikin abubuwan da gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗalibanta a jami'o'in Nijar, in ji Dr. Umar Muhammad Dogon Daji, jami'i mai kula da karatun ɗaliban jihar Sokoto da ke Nijar. su goma sha bakwai suke suna karatu faransanci Tigiri nasu a faransanci saboda muna da boda da Nijar muna bukatar masu faransanci wayanda za su koma gida su karantar da yara wannan harshen shugaban kungiyar ɗaliban jihar sokoto a nan Nijar muktar muhammad hassan wanne ya ba gwamnatin ta sokoto a sakamakon wannan ziyara na ganin yin hakan wata hanya ce da ke kara musu kuzarin karatu. Matsayinmu na wato jakadu na jihar Sokoto da kuma Najeriya baki daya ba za mu ba mara da kunya ba. Tawagar ta bayyana gamsuwa da kulawar da ɗaliban Sokoto ke samu daga hukumar jami'ar Yamai kuma a cewar jagoranta za su ci gaba da zagayen wasu kasashen na daban domin shafe hawayen ɗaliban jihar Sokoto da ke ƙoƙarin samun ilimin da zai amfani jama'ar Najeriya baki ɗaya. Su ɗalibai suna jin daɗi irin yadda makaranta ke riƙa su su kuma makaranta suna jin daɗi yadda muka kula muka zo tun farko mun ka biya kuɗin makaranta su da kuma kuɗin kula da su yaran. A mai gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗaliban jihar zuwa wasu jami'o'i na wasu kasashen afirka ko ba komai matsayin yan jihar sokoto idan za su tashi su zo su yi hulɗa da wasu su ga yadda suka yin al'amuran su to ko bayan wannan ilimi na kwarewa da suka yi idan suka dawo akwai wani ci gaba da za su iya kawowa domin ci gaban jihar sokoto gaba ɗaya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.